ina ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya tara mu a cikin wannan makaranta ta minhajul islam wadda ta fi shahara da ɗan dada a unguwar kwarbai cikin birnin zaria karamar hukumar mulki ta zaria a wannan babban jiha ta kaduna najeriya a wannan safiya ta alhamis sha tara ga watan ramadan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ake kiyasta hakan da kalandar albashi sha takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da takwas in hakan ya inganta ina so in fara da ɗabi'ar da take ba mai kyau ba a wajen isar da saƙo shine ɗabi'ar ba da haƙuri domin a ka'idar isar da saƙo ba ka ba da haƙuri a farko don in ka bada ka kashe gwiwan waɗanda za su rare ka to amma kuma ina ganin abin ya kai ga a fara da hakan musamman da yake aka sa mau'idin farko an samu kusan awa da rabi kenan daga lokacin da aka shirya za a fara wannan mu'adar bisa wannan nake ganin akwai bukatar hukuri a wajen zuwa na maudu'in da aka nemi in tattauna a wannan safiya maudu'i ne wanda yake ba sabo ba sai dai kawai kila an ba shi wani yanayi da salo wanda yake fi kama da a ce ba kasafai ake duban shi ta wannan hanyar ba amma dai shi akan kan shi ba wani abu sabo duk abin da zan faɗi kun taɓa ji to sai dai hakan bai hana akalla a jaddada ba ta yadda wanda bai taɓa ji ba zai ji wanda kuma ya taɓa ji an tunatar da shi an nemi in yi magana akan fa'idodi da kuma amfanin auren wuri ko da yake ba kowa da kowa ya shafa ba inda akwai waɗanda ma suka wuce haddin aure a cikin akwai waɗanda ko ba su wuce ba suna da auren amma sun shekara arba'in ko fiye da haka da auren to amma a yayin da ake haka kuma akwai waɗanda ba su yi auren ba akwai waɗanda ba su mata ka matakin maganar aure ba akwai waɗanda ba ma fara magana akan yaya aure yake a haƙƙinsu ba sannan akwai waɗanda kuma za zo nan gaba waɗanda a yanzu ma ba su cikin ba ma haife su ba su ma yana da kyau a ilmantar da mutane akan wannan matsala ta idan sun zo ba zai zama sabon abu ba a haƙƙin kuma ko ba tun tunda suna da iyaye ko yayye a nan wurin ko ma kakanni to in dai aka tattauna wannan kabiyar ana sa rai sha Allahu ta'ala ta zama ta fa'idantar kamar yadda sauran kabaya da masail suke fa'idantarwa ina roƙon Allah ta'ala ya sa in isar da sakon yadda ya dace kuma ko da yake ba zan yi alkawari ba amma dai ina fata yau in yi ba zata in tsaya a lokacin da ba a yi tsammanin zan tsaya ba ko kuma ina roƙon Allah ta'ala ya ba ku ikon sauraron da ya dace kuma gaba ɗaya amfanar da mu abubuwan da za a faɗi kamar yadda muka sani aure ce daga cikin manya-manyan ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ni'ima ce daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ta'ala ke wa bayansa kuma tabbas zai tambaye su game da wannan ni'ima musulunci wanda shi ne addinin da kawai Allah ya yarda da shi ya shara'anta aure ta hanyar dalilai da bayanai a dunkule da kuma rarrabe a cikin alkur'ani da sunar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantacciya kuma ba kawai musulunci ya takaitu da shar'anta aure ba ne a'a ya ma karfafi auren kuma ya kwadaitar da shi sa'annan kuma ya samar da ka'idodi da sharuɗa da bayanai da za su taimaka wajen gudanar da auren yadda ya dace kai ba ma kawai wannan ba musulunci sai ga bai ma su kawai da ya tsaya kan kwadaitarwa ko shar'anta ko kuma nuna mahimmancin aure ba bal sai da kuma ya hana kishiyar auren wato a tabattul mutum yanke shawarar ba zai aure ba ko dai saboda tsananin san Allah ko san biyayya ga Allah ko saboda san ya bauta wa Allah ko kuma saboda waɗansu dalilai da suke da alaƙa da rayuwa ta duniya kamar abin da ya shafi tattalin arziki ko tsarin siyasa ko makamancin wannan sai ga musulunci gaba ɗaya ya nuna rashin yarda da gamsuwa game da ƙin yin aure ko da ma da sunan neman kusanci ne zuwa ga Allah mutum ya ce ba zai aure ba mace ko namiji wai don ya bautawa Allah ya samu dama cikakkiya ta bautan Allah to wannan bid'a ce kuma musulunci bai yarda da haka ba domin da za a yarda da haka da an wa mutanen farko da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ba tsoron talauci bane ba kuma kururuwan shaidan ne da ke fitowa ta kafafen watsa labarai kamar yau ba ba ko magana ce ta sai na gawa makaranta ko sai na samu aiki mai kwari ba a'a don ma a samu dama a jihadi a ɗaukaka addinin Allah a raya dare da ibada a raya yini da azumi suka nemi su tabattuni wasu suka ce suna ma so su daga kansu domin su daina sha'awar mace amma duk dai ba su samu damar haka kamar yadda kyakkyawan misali ya zo dangane da Usman dan Maz'um radiyallahu anhu wa arda lokacin da Abu ta talauci ya gallabe shi da kuma sha'awa ta mace a matsayin shi na namiji ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ya nemi izini akan a ba su dama ya yi ne ko ta hanyar dindiga kai ko kuma ta hanyar cin ransa gaba ɗaya da zuciyarsa daga batun mace amma ba ba shi dama ba haka nan ya hakura ya tafi bai hakura ba shi ya sake dawowa ba ba shi dama ba ya ƙara dawowa a karo na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai Abu Huraira daffal kalau bima anta laqihi ifal aw tabar alkalami da ya riga ya wuce game da duk abin da za ka samu na arzikin da za ka yi aure ko kuma rashin arzikin da zai hana kama yin auren da aka da yanzu ya rage naka in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari tambayar ita ce an ba abu hurera dama ya ta tabattuli amsa a'a domin ala haddu kalmihi ta'ala ne sha sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur an ba da dama ya kafirci akwai mutane guda uku da suka shiga wajen iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan neman bayani game da irin yadda yake ibada a cikin gida ake musu bayani cikakke to sai zama sun ga kamar annabi a matsayin shi amma dan abin da yake yi kenan dan abin da yake iya yi kenan sai kuma suka ce kai to za mu haɗa kanmu da manzan Allah ne shi ka an gafarta mashi ma ta qaddama min dhanbihi wa ma ta akhara saboda aka suka ce mu ba kamar ka muke ba da suka fito sai daya ko da za su fito sai daya ce ni daga yau ba zan kara bacci da dare ba kullum ibada zan ta yi daya ce ni kuma zan kara cin abinci da rana ba kullum azumi zan ta yi daya ce ni ko ba ni ba aure don kada mace ma ta shagaltar da ni ya zama sai na ba ta haƙoƙin da zai hana ni ibada da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo aka ba shi labari sai ya je ce su wane ne suka shiga gida aka yi musu bayani kan ibadar da mutu suka ce da sai ce ku ne kuka faɗi kaza da kaza suka ce eh, ya ce to ina so in gaya muku ni na fi kowa sanin Allah kuma na fi kowa tsoron Allah amma tare da haka ina sallah cikin dare kuma yakan yi bacci ina azumi kuma na kan sha in huta sannan kuma ina yin aure kuma aure sunna ta ce wanda ya kyamaci sunna ta ba shi tare da ni malamai suka ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kamar rabbi ba an sunnati fa laysa minni ay laysa ala laki wanda ko yake laysa ala laki muhammad fa ina huwa to ina yake ya ga an shiga uku Allah na don haka ashe aure babban abu ne a cikin addini don da abin da za ka yi ya kamata ka zama kana da manufa ba ma akwai masallaci a nan da ya shahara da masallacin manufa ba wai don a nuna maka ba abin da za ka yi ba tare da hadafi ba kai musulmi ya kamata ka sani ba a halitta ka haka kawai ba don wasa ko aka halitta ka don Allah ya burge ya more ya nuna isa kawai ya yi ka don wata manufa ce manufar ita ce bauta ga sai akwai hadafi na yinka to kamata ka yadda akwai hadafi cikin komai to aure na da hadafi manufar aure ta farko ita ce domin yin biyayya ga Allah Ta baraka wata ta'ala da kuma nisantar sabon Allah idan ba mutum ya aure ya yi da'a ga Allah sannan kuma hakan zai taimaka masa wajen nisantar sabon Allah tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da yake kenan ya ku taron matasa majiya ƙarfi wanda muke da ikon rike aure daga cikin ku ke auren domin hakan ya fi zama rantsa idanu daga kallon macen da ba ta ba ko ba ta halarta ya kalle ta ba kuma ya fi zama kasancewa daga zina wanda ko bai samu damar yin aure ba ko ba zai iya rike auren ba to sai aka ce mene sai ya yi azumi domin hakan zai zame masa mene garkuwa da za ta karya sha'awa ta ba su kariya da tsaro daga yin zina ashe wanda ya aure ya bi umarnin Allah wanda ya aure ya nisantar da kansa daga ne daga sabon Allah baraka wa ta'ala manufa ta biyu idan mutum ya aure in namiji ne zai rabauta da ladan da aka tanadarwa wanda ya ciyar da iyalinsa idan mace ce za ta rabauta da ladan da aka tanadarwa wanda ta yi da hidiman gida domin hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an hatta ma taj'alu fi timra'atika sadaka hatta abin da zaka ba matarka ta ci sadaka ne sai malamai suka fassara guda biyu anan fassara ta farko suka ce hatta ma taj'alu fi timra'atika na nufin hatta abin da zaka dauka da hannunka ka sa a bakin matanka sadaka ne wannan ya fa'idantar da ashe akwai alkhairi miji ya ba matarsa abinci da a baki mata ta ba mijinta abinci a baki irin abin da da yawa mutane ba sa yi a yanzu wasu suka ce a abin da ake nufi ai abin da za ka ɗauka ka kawo gida matarka ta sarrafa ta ci to wannan ka ne ala kulli halin ko da wanne aka ɗauka daga cikin fasarorin guda biyu gayat dai banu rai ne tabbatar da cewa akwai lada ga ciyar da iyali ita kuma mace sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama ya ce idan mace tafiyar da wani abu daga gidan mijinta ba tare da kayan almubazzaranci ba mijinta na da ladan kawowa ita tana da ladan ciyarwa mai gadi mai kula mai tsaro mai taimakawa da hidindimu na gida yana kula da inda ake ajiye abincin shi ma yana da lada na kulawa ashe kenan ba karama alkhairi bane aure ga kowane mutum wanda yake musulmi in dai lokacin yin auren naka yayi Ku aure na zama dalili na kamewa da tabbatar da mutunci ga mutum za ka kame manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce idan da yanku ya ga ta bashi sha'awa ta motsan mace da sha'awa to ya tafi gida ya samu taka iyalin domin abin da ke ga wancan shi ke ga tashi sannan kuma na abu ne cewa ko cikin mutane ne aka ce wane na da mata wane bai da mata wacce na da miji sai aure wacce ba ta da miji wacce ta bi mutunci da daraja da kima a mutane tabbas mai aure ta fi manufa ta hudu a cikin al'amarin aure akwai samar da iyali iyalin da ake sa rai su zamanto tubala na ginin al'ummar musulmi al'umma da za ta zan tana alfahari da musulunci a matsayin addini al'ummar da za ta kare martabar addini ta kare martabar shari'a ta tabbatar da dokokin Allah a ban kasa tunda ba wani dan da ya fito daga sama dan sama babu shi to tunda kuwa haka ne ashe taimakon addini yin da'awa yaɗa aƙidar sunna da kuma manhajin sunna da yin kokari wajen tabbatar da dokokin Allah a bankasa ya samuwa sai ta hanyar ƴaƴa da suka samu tarbiyya sahiyyar tarbiyya kuma suka yi kafu ne haihuwar da ta dace kuma ya dama annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ya ce a yi aure domin ne a hayayyafa a yaɗu a taru don ya alfahari da yawan mu a ranar kiyama ga sauran annabawa manufa ta biyar jinsin dan adam shine jinsi mafi daraja a wajen Allah da kuma jinsin dan adam tabbas zai iya karewa in ba a aure domin kuwa in aka ce ga mutane biyu sannan kuma sun yi aure sun haifi ya'ya goma maza biyar mata biyar da mazan da matan ba su yi aure ba ai za su ba su waɗannan iyaye na farko za su mutu su ma waɗancan za su su mutu to daga nan sai ba kowa amma in ana so jinsin ya ɗore a ci gaba da samun waɗanda ake kira 'ya'yan adam a to ai hanyar aure sai za Allah bai koya mana ba ya gaya mana يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أشيكنا أنا يا أخواني كهنير أوري نفسي جنسي نتن أدم جنسي نمتن يزم يا ونزي يا تقبا هرزو أرانا دا الله زي كاو كرشا ونن دوليا قبا دينتا دو أتاش أقوما زوا دا الله تبارك وتعالى الله يمن موافقا ba ta shida idan mutum ya mutu duk aikinsa ya tsaya ba a rubuta mai zunubi ba a rubuta mai lada a inda kawai ne samu zunubi idan ya zama to ya assasa wani sharri aka ci gaba da yi bayan shi to zunubi zai ci gaba lada ma ba zai samu ba sai ya assasa wani alkhairi wanda yake ya ci gaba da gudana to ladan zai ci gaba da zuwa gare shi daga cikin hanyoyin samun lada bayan mutuwa akwai maganan haihuwan ɗa a martar biya ya zama ɗa na gari ya wa mutum addu'a bayan mutuwarsa ga mata bin adama in ka ba amalu illa min salafati shiya. idan na haɗa ya mutu duk ayyukansa na lada ya yanke in banda daga abubuwa guda uku Da daga abubuwan nan guda uku akwai mene bin salihun yada'u la mutum ya bar ɗa nagari da zai masa addu'a bayan mutuwa ko mace ko namiji ta mutu ta bar yaya في مساء الدعاء رب رب رحمهما كما رب يعني فجيرا اللهم اغفر لها ابي اللهم ارحم ابي اللهم اغفر لامي اللهم ارحم امي وانا ابوها اي ادعوه ايه ده كي يعني كيوا ده ايه ايه كي كي ان بس بر ايه ابا واضح بس بان الله تعالى يكي وانا فأيه سوف يرى كما حديث يازو النبي صلى الله عليه وسلم ياكي وان ولد الرجل من فأيه dan mutum na daga cikin aikinsa ana ce aikinka ne kai za ka amfana da shi sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kuma ɗanka na da cikin ayyukan da za ka amfana da shi shi kenan ko dan addu'a mutum ya yi kokari ya samu yaya in Allah ya ba shi ƴaƴan ya hukunta zai samu dan 'ya'ya kyauta ne akwai wanda ba zai samu ba manufa ta shida aisha bakwai na da manufa ta samar da natsuwa da kwanciyar hankali da sukuni kawai mutum ya bi cikin sukuni menene sukuni sukuni na nufin walwala jin daɗi natsuwa kwanciyar hankali rashin tashin tashini a cikin rayuwa aure na tabbatarwa mace da kwanciyar hankali kamar yadda aure yake tabbatarwa namiji da kwanciyar hankali ai da ma abinda ma Allah ta'ala kenan yace wallahu ja'ala lakum min biyutikum sakana gidanku Allah ya sanya sukuni a gare ku a ciki to ne dalilin sukunin mace ta gani. mace mai mutunci mace wanda ta san siyasa zama da miji mace mai da'a wanda idan an kalle ta za a yi farin ciki in an umarni gare ta za ta yi da'a kan an yi rantsuwa a kan alwani al'amari za ta roƙari ta kubutar da mijin daga rantsuwar idan wasu samu mutumin kirki mai addini mai sanin ya kamata wanda in yana santa zai girmama ta in ma yaji baya santa daga ba ba zai zalunce ta ba wannan na kawo mata natsuwa da kwanciyar hankali ashe manufar aure ta shida ko ta bakwai ne samar da natsuwa da kwanciyar hankali da kuma sukuni manufa ta takwas kamala duk wanda yake yana da aure ana mai kallon shi kamili ne kammalalle ko ba ba yanzu a ga mutum da gemu kamu ɗaya wando iya ƙauri ya sha rawani da alfabba ya yi kama da ɗan shekara talatin da biyar ko arba'in ta amma ba bayi da mata ta yaya ko kuma limamin juma'a ne ko na iri amma wai da mata yaya mutuncin shi yana da shi ba wai hakan na nuna bai da matsayi ne wajen Allah ba amma a cikin al'umma bai da kamala sai gabatar da kanin kanin kanin shi a kan shi kamar yanzu a dogarawa akwai wani rabo da ake yi a lokaci zuwa lokaci ko da sunan zaka ko da sunan kayan azumi amma ka'idar mu ba ma duk wanda bai da mata ko da sa nawa ba cikin lissafi kwata-kwata wanda ko ke da mata ko sa goma sha tara ko ashirin yana cikin lissafin ba kawai lissafin da aka yi aka sa sunan shi da bayro ba sunan shi ma shi da kwamfuta saboda matsayin shi da kamalar shi ya kuma kwamfuta wancan ko ko da sensor ta nan sensor ne ya rubuta za a goge da wuce to ko da sensor bai shiga ba domin kamala da zaran kan ba ka ce maka an ta muta kana da iyali ta ce la to subhanallah ko kuma ganta ta ci hijabi da niqabi da komai tana tafiya bugudu bugudu ba za kawai abinta amma sai kama da yin shekara ashirin da biyar an ma ya karibu zalika an ma ya suku zalika tana da niyya ce ko mane ne shi kenan sai mutuncin ke ya saka sai darajar ta ta ragu sai ta faɗuwar wasu a idanuwan mutane ashe daga cikin manufofin aure akwai samar da mene kamala ne ana yin aure ba wai kawai dan ma ana bukata ba za a iya aure don a taimakawa wata mace mutuncin ta ya tabbata a tsare a katangar da ita ko kuma namiji a aure shi ba don ana ma son shi ba amma don saboda kila ya ma rasa mata sai a taimaka a rufa masa asiri a yi mashi wasu fura alaika domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan auren akwai mata da dama da aura ba wai dan saboda bukata ba sai dan saboda hikimomi da manufofi wasu dan sadar da zumunta wasu dan karfafa musu biwan addini ko na iyayensu wasu kuma dan ainihin wato a rusa wata al'ada ko kuma wata ɗabi'a ta shahara a cikin mutane kafin zuwa musulunci waɗannan abubuwa guda tara na daga cikin manufofin aure a addinin musulunci muhimmancin aure musulunci ya ɗauki matakai iri-iri don ganin idan ma an yi auren to mutu tare ba sai idan tsautsayi ya bijiro tsautsayin nan na iya zama saki ne ko yana iya zama waɗansu ne dalilai da za ka hana auren ya ci gaba amma asali aure ana ne da manufa ta dindindin ba yankewa mutu tare ba to musulunci ya ɗauki matakai iri-iri domin ya ga aure ya dawwama fi halka akwai na farko ta al'amarin addini akan komai wajen zaben abokin zama shi da miji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya rabauta da ne addini don gudun ka da nadama domin wanda ba ta da addini tana da musuba nan suna da waɗansu abubuwan wannan nurun ne ala nur ba na kan buga muku misali ba yanzu an faɗi abubuwa guda guda a hadisi tun kawai maratu ya arba akan aure mace don abubuwa ɗayan wuri don mutum za a aura ba wuce ɗayan wuri ba duk yadda mutum ya kai da zaɓensa zai zaɓi mace ne saboda ɗaya daga cikin dalilan hudu ko ta haɗa biyu ko ta haɗa uku ko Allah ya taimake ka da hudun duka ko dai saboda kyau ko saboda dukiya ko saboda matsayin gidansu na sabata ko saboda addininka amma aka ce ka rabauta da mai addini don gudun karkai nadama amma kyau ba kyau ne kyau ba kyau ne dukiya ba ta da kyau matsayi ba da kyau ashe ba saboda khadija radiyallahu anha na dukiya ne ta taimaki manzon Allah sallallahu alaihi a matakin farko na addini ba a yayin da kowa yana dukiya sa a ta auren mai dukiya ba da amfani ashe ba dan saboda Aisha tana takama da kyau ne yasa har ma mata abokan zamanta suke kishi da ita ba kamar yadda hadisin Umar ɗan Khattab ya nuna mana na je wajen yin hafsa yana mata nasiya yana ce hafsa kar ki rubuta da wannan yarinyar mai takama da sharta da kuma san da manzon Allah yake a ce ke ba ce a ce na saba ba da kyau ba dai saboda na saba ne ya zama Zainab tana takama da alfahari da matan manzon Allah sallallahu alaihi tana ta dukkan ku iyayen ku suka aurar da ni da manzon Allah ni ko Allah ya aurar da ni daga sama bakwai ce cewa ita zuciya auren ta daga Allah ne falan ba ka da zaitun mina wa tsara zawajina ka ha da kai la ya kuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim wa kana wa kana amrullahi fi azwaji adiyaihim فقضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين عرج في ازواج ادعيائهن اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا aika kama ne da nasaba duk cewa ba Allah bai da ka bai da kowa sai dai bayi duka halittarsa amma kuma kasancewar daga sama aka umarci manzan Allah suna sama da aurenta shi kenan wannan ya ishe ta nasaba da silsila madalla da wannan hisla zahabiya yanzu kaddara addini ba shi ne kan gaba ba to mu kaddara mu ba ki lambar lissafi daya da kyau da nasaba da dukiya dukkan su na ne an kwatanta da addini to idan mun ba addini daya ku ba za ku samu ɗayan ba ko to mu kaddara duk mu ba su sifiri sifiri duk zero zero da ɗaliban lissafi a cikin ku idan aka ce ga ɗaya sannan kuma aka samu mutum ya dace da mai addini ga ta kyakkyawa ga ta yar dangi ga ta kuma mai dukiya ga ɗaya ga sifili ga sifili ga sifili ɗaya ga sifili uku ya zama nawa alisabi dubu nurin ala nurin nurin ala nurin idan da za a ce kuma ba ta da kyau mummuna ce amma da aiki da addini da dangantaka da dukiya da daya da sufuri da sufuri an samu nawa da ɗari da dubu ɗaya ne idan da za a ce ba ta da kyau sannan ita ba yar kowa ba amma Allah ya adarta ta da dukiya sai ta aure ta da addini da dukiya sai zama ga lamba ɗaya da kuma lambar biro an samu nawa bai fi ɗaya ba ya kai ɗari balle dubu to idan da za a rasa kyawu a rasa dukiya a rasa nasaba amma akwai addini ba more ba an samu nawa ya kai goma ya kai ɗari balle fa dubu amma da za a samu duka amma banda addini aka samu sufuri aka ƙara sufuri aka ƙara sufuri an samu nawa akwai wani abu ashe ka ga kenan addini ne ginshiki amma sauran ma na da mahimmanci watakila na daga hikimomi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwajul wadudal waluda domin alwadu me wanda ta iya soyayyar nan za a so ta wala Allah saboda wani abu daga cikin abubuwa tsoriya akan addini in ta kyawa ce zai ta karɓar wajen sakinta domin ya zake ta wani zai canto yanzu ma kana gidansa ana kyashi wani ma kila ta ajiye don haka musulunci ya ta addini a matsayin matakin farko wajen dawwamar da aure idan an yi amma wannan ba yana fa'idantar da cewa sauran abubuwa ba su muhimmanci ne su iyayenta an nuna masa addini za su duba shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu a wata riwayar fa zawwijuhu illa taf'alu تكون فتنة في الأرض وفقاد عريض أو رواية أو رواية كبير dan wanda kuka yarda da addininsa da ɗabi'a ya zo neman ƙarfi ko ba masa idan muku ya ba to zai haifar da barna mai girma barna mai yawa a cikin a cikin ƙasa da barna mai yawa kuma yau da ya zama ba wannan ne ma wani mutane ba ga kana ganin barnan ba a yau don girman Allah ƴaƴa nawa ke zuwa gidan mazansu da suke ko kuma an taɓa zubar da suke ko ba ku sani ba amma kuɗa ake magana addini fa ba ba an cire yiwuwar maganan ya zama yana da wani abu ne in mai addini ne da wuce ta kuma yana da kumbar kufa ana wani alam domin kuwa ba ga mu'awaya dan abu sufyan ba a lokacin da fatima bintu kan radiyallahu anha ta zo neman shawarar manzon Allah sallallahu alaihi game da zawarawanta guda biyu Abuja da ma'auya manzo Allah ya ce mata shi dai ma'auya talaka ne titik ba zai iya daukar nauyin ki ba shi kuma Abuja da kullum hannun a haka shirin duka kawai ne duka mata ne cikin su wane ne za a aura eh wancan mai kuma zuwa ma akwai mata wannan kuma kuɗi amma ba komai za a kwana biyu kuma ba su ba kowanne matsala ne saboda aka manzo Allah zuwa zama ya ce to ka auri dai usama ta dan zai dai aka kasa su yanzu ba gashi rashin abin hannu ya jawo matsala ba ko bai jawo ba to amma wani abun hannun nan ba wani abu bane addini shine shi zama mu ga ummu sulaimin al-ansariya da babbar da jakadiyar mata musulmi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mamar Anas bin Malik radiyallahu anhu anha a lokacin da Abu Talha ya je neman aurenta babban mutum ne a cikin mutanen Madina mawadaci sai ta ce ba ta bukata dan lokacin da musulunta ba ta kai mushriki ne ni ne imani yace zai ba ta raƙuma ɗari ta ce ka riƙe raƙuman ka bana bukata in kana so na kai imani imanin ka shine sadaki na addini kawai ake yi da matasa zauna cikin sana'a ba ka zauna cikin wato yatiman za mu karaba au miskin ba abin da ake nufi kenan ba mutum ya zamanto ya ki tsayawa tsayin daka domin ya nemi sana'a ko kuma ya yi aikin leburanci a biya shi a ta wannan kuma akwai matsala ba ma dai addini ake gabatarwa akwai bukatar dama daga cikin mata waɗanda kan rudu da ilimi maimakon addini tabbas ilimi alama ce adireji ne unwani ne na kiyaye addini da takawa da kuma bin Allah amma da yawa ana samun akasin haka ba zai zamanto da ilimin amma dan bida'a ne ko kuma da ilimin ba dan bid'a ba amma mai sakaci ne da addini ko ko mai mummunar ɗabi'a ne domin abu Jahl ai da ilimi ne don sahabi ne amma kuma akan ɗabi'a ce aka yi maganar kara aure shi ko ashe kenan maganar aji kowa ne ya zuba wa'azi ya caji an yi kabbar bari an tashi daga gama a fara rubuta wasiƙa ko kuma an ya zo ya ja karatun ƙur'ani ko lokacin azumi ya yi tahajjud masha Allah a dalilin wannan kawai ta kasa barci da yanke shawaran in ba shi bari jiya ba ta da bincike game da ɗabi'u da halayensa ba to wannan kuskure ba irin ya tafi ba addini da ɗabi'a addini domin aqida sahihiya salimiya ɗabi'a domin zamantakewa na kwarai wanda za a yi a zama an yi ba an ba don a cutu ba ala halin musulunci ya fifita addini akan dukan sauran abubuwa a matsayin matakin farko na ƙoƙarin tabbatar da aure ya dawwama ya ɗore ba tare da yankewa ba mataki na biyu tunda ana so in an yi aure ne a zauna ba a san a samu matsala to sai musulunci ya ce bai yadda da kitso da kwarkwata ba ya ganta ta gan shi kafin a yi aure har ma da za ta ƙi yana da dama a shari'a ya ɓoye a lungun da take wucewa ya kalle ta duk irin tabin da take sawa ko niƙabin ta sunan shi baban niƙabai to sai ta buɗe ta aƙalla ya gani da kuma tafukan hannunta mafi ƙaranci akwai malaman da ke ganin ma zai wuce haka amma dai wannan shi ne saisa saisa idan kyakkyawa ce zai iya ganiya daga fuska idan ba ta da matsala ta kuturta ko makamancin wannan zai gani daga hannunsa ita ma ta gan shi ta za ta aure shi ai hikimar ita ce domin auren ya dawwama tare da cewa za a yi aure ɗin ko da ba a ga juna ba ya halasta domin kuwa sai ibn musayyib akhir mutakaddimin radiyallahu ah, rahimahullahu ta'ala lokacin da aure da yasa ai ba ta ga wanda aka aura mata ba shi ma bai ganta ba sai dai kawai yana da labarin gwamna ma ya nemi aurenta an hana shi shi kuma talaka da zai da kudin akwati mai taya bai mallaki komai a duniya ba sai dirhami uku aka ce ma za a aura mashi akan dirhami biyu ko ba a gayyaci kowa ba ɗalibai da ke gaban malam sa'id ibn musayyib da shi wannan ango da kuma shi uban ya kawai aka yi batul haja aka daura aure ba shi kenan ba to amma asali dai ana so a ga juna don gudun kada a yi kitso da kwarkwata mataki na uku aka sharɗanta yarda a tsakanin wadda za a aura da wanda zai aura ba auren dole auren dole babu shi ya halatta uba ya aurar da yarsa ba da izininta ba matukar yar nan ƙarama ce ba ta balaga ba to sai dai a wajen da yawa daga malamai ko an yi wannan aure in ta balaga ta kawo ƙarfinta ta ya cika ta ce ba ta son mijin to abu ya lalace ba maganan cewa idan kika ce ba ta so ba mu baki a ba wannan idan ko ta balaga ko da ba taɓa aure ba to maganar a ce za a yi mata tilas ba ta taso ba ko da yake waɗansu daga cikin manyan malaman mazhaban malikiya suna ganin za a iya tursasa yarinyar da ba taɓa aure ba ko da ta balaga magana mafi kyawu da ƙarfi da goyon bayan dalilai ingantattu ita ce ba dama a tursasa ta ta auruwar da ba ta so babu ijbar har shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yake cewa idan dukiyarta ba a da dama a yi tasarrufi da dukiyar yadda ake so ainihin ba da aula al'aurarta don mace tana da abin da ya fi wannan ne mataki na hudu sai musulunci ya hana wa namiji neman kamala daga wadda yake aure ai ba ta makarantar noziri a makarantar aisha yar abubakar ba ko ta yi ta taso ne a ɗakin hafsa yar umar ɗan khattabu fauda bintu sam'a ita ta koya mata yadda ake girki eh. khadija ita ce ta koya mata yadda ake zama da miji to ya ba su ne to su kansu mai na Allah hukunye da su balle wani su duk ba daula sai za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mumini ya ki mumina gaba daya ya watsar da ita ce ba shi ba ta saboda wata ɗabi'a da ta nuna masa domin in ba kwararriya ba ce a can ta iya ruwa kwararriya ce a nan wata bata iya kwalliya ba kucaka ce tsabo-tsabo take amma akwai iya hada delicious inda abinci ne ana ci sai a ji karan mota a kunni za a ji karan amma ba motar ta zo sai ga mutum kawai na ina ina ina cotton board kunni na kaikai dan ya ci abinci duk da cewa da yawan yan mata yanzu ba sai abinci ba tsakani da Allah ba sai abinci ba <laughs> <laughs> ga ba a nan sun yi girki a baya ba ainihin nama ba kifi ba magi amma sun yi abinci ko miyar da za ta ci fiye da yadda ta yanzu za ta ci kuma ta kwana da kwanaki da ta lalace ba yan matan yanzu sai kauɗi sai bogi da boza sai kuma rashin kunya ko ba ma ku na yanzu yanzu ba ni na tuna shekara goma sha uku zuwa sha hudu da ya wuce a lokacin muna dalibai a digirin fari a jami'a na sani da dama daga ɗalibai musulmi mata waɗanda suke yin nss wallahi sukan zo shi butun abinci a ɗakin sukan ce da allah an yi a samusu musu saboda ba wadda za ta iya abinci irin yadda zan yi babu domin ni ne shugaban kuku na ɗakin kwanan ɗalibai a lokacin tukunyanmu babu wata tukunya duk faɗin kwango inda ta ɗalibai ce ta kai girman tamu saboda kwarewa a wancan lokaci don yanzu na yi digirin digirgir akan wannan har ma na bar ma yan ba na rita duk abin da zan dafa zai iya bashi minti kaza in aka sa kai a ji a bacci lokaci kaza na yi a je a sauke kar a duba komai a zuba a fara ci yan mata yanzu ba sai dai shirme ba gaba ɗaya girkin da suka iya shinkafa ita ma garar gasar gatsar gatsar tuwo guda ko ko guda wake zaka-zaka ka da bishiri dunkule ne a cikin miya ka da magi bai narke ba ka da nama daga-daga duk daga a jikinsa ko da da bawon magi ko ma kyanke su wai suna dariya maimakon shi kuka ana faɗin hakikanin abin da kuke ciki amma kuma da abin abin dariya bayan a yanzu akwai yan boko da ke ganin ba za su aure ku ba saboda sun shaida cewa ba ku iya ba a nan kaduna a cikin kaduna akwai bikin da aka daga saboda an sa rana saura sati uku aka fahimci cewa 'yan matan su biyu ko ko shinkafa ba za su dafa ba a latinas aka daga bikin sai da aka koya musu girki a nan kaduna ba wai wasa ba hakikanin labari ne to ta yi ba ta iya girki ba amma kuma akwai haɗa-haɗa da miji sai ka hakuri da ita ba ta yi girki can ba amma ta ta haɗa-haɗa da kai akwai yiwuwar ba ta yi girki ba ba ta yi haɗa-haɗa da miji ba amma akwai iya sheka ado da haka in ta faɗi can kina za ta miƙe can sai aka hana ka ka nemi kamala daga gare ta ai manufar rashin neman kamalan shine don auren ya dawama bayan kana neman kamala ai ba ka samu ba ita ma suna neman kamala ai ba za ta samu da gare ka ba saboda haka don auren ya dawama aka ce kar a nemi kamala mataki na shida saboda aure ya dawama sai aka ce ya halasta mutanen gari ma su shiga cikin lamarin aure don sulhu in akwai bukata kuma ko ba a san mutum ya shiga cikin harkar da ba tashi ba amma lalura za ta isa a shiga don gyara saboda auren ya dawwama mataki na bakwai aka halasta yin ƙarya tsakanin ma'aura ba tsakanin masoya ba ba tsakanin ma'aura akwai mun tsakanin masoya miji da ma saurayi da budurwa da kuma ma'aura miji da mata tsakanin miji da mata aka halasta yin ƙarya amma ƙarya take babu yaudara a ciki mataki na takwas kuma aka kawo hanyoyin da za a samu zamantakewa kyakkyawa tsakaninsu ta hanyar sa ma kowa aikinsa ke ga naci ayyukan shi ga nasa ayyukan ke ga haƙoƙinsa a kanki shi ga haƙoƙinki a kansu da sauransu to duk nan musulunci ya yi su ne domin dai ana so aure ya dawwama domin ya tsaya ba tare da an samu matsala ba to tun da mun ji wannan abin da zan faɗi a yanzu Shi ne a wani lokaci ne ya kamata a yi aure Kuma mace na shekara biyu sai aure da ita ko tana shekara arba'in aure da ita a duka hikima ta musulunci sai zamantar musulunci bai ƙididdige shekarun da sai an kai za a aure ba babu kaɗan babu yawa sai zamanto gwargwadon maslaha ne kuma gwargwadon bukata da yanayin da aka samu kai sai dai kuma ya faɗaitar ya faɗakar zuwa ga mahimmancin yin auren da wuri sai zamanta auren wuri shine asali kuma shine abin da yake kawo fa'ida kai tun gabanin bayyanan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama masana ci gaban ɗan adam sun ga cewa ai aure daga shekara bakwai zuwa tara ko goma shine fi a haƙƙin ya mace da musulunci ya zo sai ya zama ya sabon salon ya zamanto za a iya ɗaura wuri amma ba za a samu tarewa ba sai daga shekara tara kamar yadda ya auku a haƙƙin aisha radiyallahu anha a matsayinta ta matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sai zanto musulunci ya faɗakar ya kwaɗaitar ya shiryatar zuwa ga auren wuri saboda alkhairin da ke cikinsa domin kuwa rashin yin auren wuri yana da illoli da haɗurra masu yawan gaske waɗanda masana kimiyya da fasaha masana yanayin rayuwar ɗan adam masana tattalin arziki masana halayyar ɗan adam suka tabbatar yana daga cikin fa'idodin auren wuri samar da yaya da wuri-wuri tun mutum na da sauran ƙarfin shi ɗayan da za a zama sanyin ido ga iyayensu idan ta tsufa sha'an nan ta aure ɗayanar za ta samu kaɗan ne banda wannan a lokacin da za ta fara neman ta huta saboda ta yi shekaru masu yawa a wannan lokacin 'ya'yanta ba su kai ƙarfin da za su ɗauki nauyinta ba amma idan ta yi da wuri har ma a rika cewa wai wace ce uwar ko a rika cewa wai kan wanki ce ta ce wallahi ya ta ce to kafin ta kai shekarun tsufa ta samu mai mai gurbinta fa'ida ta biyu auren wuri na daga dalilai na yawaitan al'ummar manzan Allah Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ma dama cewa ai auren a kuma hayayyafa zai zama to al'ummar musulmi ta yawa ta sami yawa yawa alkhairi ne ko sharri yau china ta gagara ta zama karfan kafa da amurka da 'yan baradanta a dalilin yawan babu wani abu da amurka take takama da shi na kimiyya da fasaha da masana'antu face china ta yi irin shi yanzu talibijin rediyo wayoyi wanda duk kasashen turai ke takama yanzu duk kasashen asia musamman ma china tana yin shi a sha yawaita jama'a ta hanyar yin aure da wuri don a ba alkhairi ne fa'ida ta uku yin auren wuri na daga dalilai masu ƙarfi wajen tsare da katange matashi da matashiya daga karkacewa irin ta ɗabi'a da Allah ta'ala ya ɗora a kan bawansa ko bayansa ta sha'awa ana samun a arab mutunci a tsare shi al'umma mutuncinta ya tsaru ba za a samu cututtuka su yawa ba ba za a samu matsaloli na zamani waɗanda a yau muka samu kanmu a ciki ba in mutane na aure da wuri fa'ida ta hudu ana samun aminci da kuma tabbatuwa aminci da tabbata idan yanzu mutum na da aure kamar namiji mai yi mai yanzu haka da zan fito yanzu haka din nan rigar da na cire wurga ta mai kan gado na fito abuna kuma wallahi na san ba zan koma inganta a wurin ba ran da haka ya gari ka bar daki ba shara za a koma ka share ka bar zanin gado ya mutu za ka koma ka tar da shi a haka a yana ganin dai duk tashi hankali akwai shi ita ko mace a lokacin da bata yi aure ba iyayenta sun saido a kanta addu'a da fatan alheri kar ta jawo abin kunya abin tsiya tana nan kamar kwai kar ta ba ta fashe amma da an daura ne za ce Allah kawo ne ne har ma wai kazantar daki ake cewa kinaya na yaya wai ka je ma oho dai yanzu a ta ganta kan ciki tana tafiya kamar randa ci gaba ne wannan amma kafin ce fatiha an daura auren wance da ware wallahi kamar ƴan kwai kamar kwai ana nan kaffa kaffa da ita ake ta samu natsuwa ta saka ta tawala ko yar makaranta ce ba abin da ta ta san ko banza in ba ta yi abinci ba ya fita bakin titi ya shi ya tsire su ci idan ko ba ta da kowa ba ta da komai a sababu ce ita a sababu in babu ce ita in ta dawo a iya ce mata mana ki tashi ke abinci ko kuma a ce babu nika ranar shi ke nan ta sharuwa ta bacci shi za sai ya ganta ta wani yaki cewa idan ta ya koɗe fuskarta ta tamuke hannunta ya ainihin kanjane ga ta nan dai amma na aure ba wata za a ganta ya kakyarkar kamar sauro amma tana shiga ɗakin miji ta wata shida ba ciki ba goyo sai ganta sai an nemi sarar kofan za ta fito amma ba wannan idan an wuri da wuri ne idan kuwa an dade ta riga an kyafi an koke shi kenan sai za ta ba a koke fa'ida ta shida ko fa'ida ta biyar auren wuri yana tallafawa tarbiyyar al'umma ta hanyar ɗabi'u na banza ana samu a magance su duk wanda ta wuce sai ya kalle ta duk wanda ya wuce sai ta kyasa in ta aure da wuri mai dame ta da wannan a daidai lokacin da za ta fara kai matsayin da sha'awa da ƙunar sha'awa za sa ta rika ƙyasa mazan mutane ko kuma masifar sha'awa za ta sa ya rika ƙyasa matan mutane a daidai lokacin ya aure ba shi kenan ba sai ya ƙyasa tashi ta ƙyasa nata fa'ida ta shida zaman banza ɗabi'ar zaman ɗumama benci yana aukuwa ne galibi ga waɗanda ba su da iyali macen da ke da miji ta tabbata ta je suka hira ta samu lada ya samu lada ya tabbata idan ya je suka yi tsere ko suka ɗanyi canis allah sa ka da canis ta ko suka ɗan sauko suka samu igiya ana ɗan yin skip ɗin nan ana wulwulawa suna tsallake-tsallake ɗashallake ko kuma suka yi goyo-goyo ya goya ta ta goya shi duk waɗannan abubuwa zai hana su ɓata lokaci ya hana zaman banza domin zaman banza na sa shi ɗan ya shigo zukatan mutane ya rika turfa masa bala'i waɗannan bayanan da ake ba fa ana idan ai dariya bane wannan ana bayani ne akan addini abinda addini ya ce kenan amma ku matsalan kuwa lokaci shine sai ku ɗauka kawai abin raha ne raha ba za ta fara ma a nan wurin ba don kowa aikinsa ya ishe shi karantar da junan mu addini ya haɗa mu anan to a ta haka kuma ya kamata mu ɗauka fa'ida ta bakwai auren wuri na haifar da alkhairi ta rashin tazara mai yawa a tsakanin iyaye da 'ya'yansu kun ga tazara mai yawa tsakanin iyaye da 'ya'ya yana da matsala hatta a janibin tarbiyya masana tarbiyya sun ce an fi samun saukin yin tarbiyya idan babu tazarar shekaru mai yawan gaske tsakanin 'ya'ya da iyaye shi yasa dukkan kunan mata wanda suke dattijai masu shekaru da yawa za ku shaida cewa 'ya'yanku da kuka haifa na ƙarshe-ƙarshe sun fi wahalar da kodan wajen tarbiyya akan 'ya'yan farko haka ne ko ba ka ba me dalili saboda tazarar shekaru ta sa ku ba za ku iya lankwasowa ku dawo ƙasa da ƙasa don ku tafi tare da su ba su kuma shekarun ku yawa ba za su iya jawowa cikin sauki su yi mu'amala da ku yadda ya kamata ba ko ba haka bane amma ƴaƴan farko farko da tsaka tsaki din nan to sun fi girmama ku sun fi shakkan ku sun fi tsoron ɓace ranku kun fi sarrafa shi yadda kuke so domin wannan abin na sani yana aukuwa don hatta a gidanmu na gani misali ma ya mu ita jikokinta ma tsoronta suke fiye da yadda suke tsoron iyayensu amma kuma sai zaman to 'ya'yanta na ƙarshe-ƙarshe mu yadda muke shakkanta su ba sa yi ce saboda tazarar shekaru da ke tsakaninsu to kusan wannan haka yake aukuwa a ko'ina saboda yi yana da fa'idan auren wuri iya ma yin tarbiyya yadda ya dace ta yadda ba za a samu tazara mai yawa a tsakanin auren a wato iyaye da yayansu ba to shi wannan auren wurin da muke magana a kansa yana samun cikas da kalubale da abubuwan da suke barazana da yiwuwansa abu na farko da ke zama cikas da matsala ga auren wuri shine dukiya yawancin mutane ba su da hali talauci ya yi katutu ga mutane Tannan kuma ga wani auren da aka tsawwala aka sa ainihin dogon buri a kansa har yanzu akwai waɗanda in ba a yi akwati ba aure sai dai a fasa ba ma wai akwati ba a cikin akwatin ma ko da bula ko silifas ne babu za a yi mai da kayan saboda tsabagen son kallafa wa mutane abin da yake yafi ƙarfinsu ko kuma abin da shari'a bata kallafa musu ba ne ba cewa nake kada a akwati ba a ni ba na faɗin haka a yi akwatin akwai hali yanzu dai kuma malam ne yanzu zai aure ai ba laifi a ce akwati ko da laifi babu kuma ba ma tunanin malam sai ya kawo aya da hadisi ya ce akwati ba kyau akwati na da kyau ne a ibinsa akwai amma abin da ake dubawa hali in bai da hali a kyale shi kawo a kwalla in bai da hali ya kawo a jakar leda lauda baji in bai da hali a kyale shi a ɗaura wani ce alasa albarka ko ba shi bane amma ko nawa ka kashe dan kai aure ba kai hasara ba to sai in ba ka da shi a yi la'akari da wannan a haƙura albarkar auren ake nema ba abin da aka kashe cikinsa ba to amma wannan matsala ta dukiya matsala ta abin hannu yana sa auren wuri ya zama ya gagara sai zaman to yan mata ni da ba ce kun kwantai ba amma kun kusa hakan me yasa kuna son auren wani ma yana son ya aure ku amma kun tabbatar bai da shi kuma iyayenku sun ki yadda a yi haka ko ba haka bane akwai yadda muka samu labari Allah shi da mu baki daya cewa ta haɗa baki da saurayinta su yi zana ta samu ciki don ya zama dalilin yadda su aure tunda da iyayen sun ki sun ce sai ya yi ɗawainiya kun bai da halin yi to yin labarin ya inganta kun ga na fa'idantar da mu haɗarin da al'umma ke ciki matsala ta biyu da ke kawo tarnaki ga auren wuri shine magana akan wai karatu karatu ilimi ya hana aure aure kuma ba ya hana ilimi ko ba haka bane wala yunabbiuka mithl khabir ga shehu zahidu nan rannan kawai don aune ruwan tsince shi a kaduna ya zama dan nysc domin mata sanayi sai zama dan nysc shi ba wujuban da aurenta da komai ta yi karatu ta gama to ni da muka haɗu ni ne kai ni ha haula hauna nu ne abu ɗaya kai mu kai misali kamar ni yanzu ba yadda za a yi na san wata ba ta son ta karatun boko in na aure ta in aure ta ko ya take ko daga sama ta fado a kaifan teka ko mun muhimmin ta ko tana tafiya alifin ba'un na gaba sharaɗin auren shine ta yadda za ta iya karatu dan ba za ta yi wani aure na matsala ce mushkila ce mushkila ashe aure ba zai hana karatu ba karatu ba zai hana aure ba domin da dama sun yi karatu cikin aure ba ma wai karatu irin na walban walbaka ba dan karatun nan mai sauki da kuke a FCE ba ma irin wannan ba karatu ma da ake asibiti kamar likitanci kamar koyon jinya kamar koyon aikin ungozoma aikin koyon injiniya aikin injiniya da sauransu matan aure kaga kuma su suke gaba gaba kan gaba gaba yanzu ɗalibanmu da muka yaye su yayewa ta ƙarshe kafin waɗannan da suke ciki yanzu cikin shekarar ƙarshe a nan nan abu kongo a sashen koyon aikin akanta wadda ta fi kowa ƙoƙari mace ce ko mata aure ce ta fita da first class kuma a first class din tana gaba dama su hudu ne suka yi first class a cikin 500 da yan kai sannan kuma biyu ne mata biyu maza biyu musulmi biyu kirista namiji da mace musulmi namiji da mace kirista amma a ciki gaba daya wadda ke gaba kakaf mace ce musulma matar aure ta ma je yin wa ƙasa hidima a wuri ya hana karatu ba wai karatun ba kawai ba karatun ɗan uban ubansu shine da muka yi magana da wani inda nake so ta je a ba ta dama ta yi ɗan hidimar da ake wa ƙasa ɗai tun da kudu za ta yi da na ga ai ta fita da matakin ƙololuwa a abu kaftar first class ai a zuwa ganka ko ma accounting a zo a ganka ko ma mace a zo a ganta a ina faɗin wannan ya ce a wannan kawai a turo mana ita ko biya lamarin da zai biyu ta stafiya bayan wannan akwai mata fiye da goma zuwa ashirin da suka gama lafiya nan a wannan ajin dai ɗin masu aure a shekina aure biya na karatu ko karatu kuma ba bai hana aure don mace na da aure a ba su dama ce karatu dai karatu ta mai amfani ga al'umma ne don mace na karatu kar a ce sai ta gama gaba daya wujuban dole domin hakan ya haifar da mafsada da yawa akwai wata ɗaliba Allah yau wa baki da shekara biyu kenan ko uku mamanta ba uku nake jin akwai darasin da nake musu a cikin kwango na ɗalibai mata tambaye da amsa ne to dama na ba da dama wadda ke da tambayar da ba za ta iya faɗi kai tsaye ba ta rubuta rannan na je sai na tarar da zunguriyar takarda a kan teburin da muke zama da na buɗe takardar sai na ga tambaya ce wata ta zo ta rubuta ta aji abin da take cewa shine yarinya ce take son wani yake santa amma iyayensu sun ƙyadda ce aure sai sun gawa makaranta kuma ga suna da tsananin bukata ta ce auren nan kuma suna matsanancin son juna to idan suka yi zina saboda Allah in suka yi zina don Allah bisa ikhlasi suna da laifi kalmar da ta rubuta shi ne if they commit zina sincerely for the sake of Allah suna da laifi wannan Allah ya taimake ta ne ta iya fitowa ta faɗi Allah kaɗai ya san mafsadar da ake a cikin makarantun nan Allah kaɗai ya san ɓarnar da ake a gidajenmu kwanakin ba yake ban labari wani irin wannan ya auku a wani gari ba dai nan cikin jihar kaduna ba ne amma a wata jihar ce ta arewa sai ya zamanto kullum tun da dai sun zaƙo a aure an ce ba haka ba sai an yi karatu in ya je hira ya je taɗi dama a zaure suke yi shi kenan sai su ta lalata an daga wani aka ba wanda ya sani to ɗan kasuwa ne yana zuwa kasuwa ya dawo rannan ya dawo daga kasuwa kudin cinikin gaba ɗaya bai kai banki ne na aljihu da ya zo suka zama ce irin wannan lalatar irin wannan lalata da suka saba sai ya cire wando shi kenan sai ya dan lalaba ya inda za a je wandan sai ya dan ji tudu tudu ashe akuya ce ko tunkiya ma awaki na kwana a zauren saboda haka ya dora wandan shi akan wannan akuya bai sani ba suka ci gaba da su ita kuma akuya da ta ji motsi sai ta tashi sai cikin gida ga wando a baya ga kuɗi maƙudai a ciki ba abin dariya ba ne domin da aka bibiya ku matan ku kuka ja wannan bala'in in aka bibiya ke ce kika ce ga kansila ko ga chairman shi za ta aura ita kuma ba ta san shi kika zo da wani theory tsinan ne ba zan sai da akuya ta dawo ta ci man danga ba sai ka ce kin ci baya dan kin aure da ita kin ce da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai daukan abu ya kai gidan Fatima me yake cikin wannan sai ibn musayyib shi ya dauki dawainiyan bayan an yi auren akan birane biyu da ta kwanan da mace kyakkyawa mai hijabi da niqabi wanda gwamna ma auren ta haka yana shi da ta ta shi ilimin babanta gaba daya bayan wani dan lokaci mijin nata talaka mai birane uku kacal matarsa ta mutu ba zai iya ƙara wani auren ba zai sake wani aure ba aka ba shi mace a birane biyu amma sa'id ibn musayyib ya aura mashi ita da ya tashi zai tafi zai koma makaranta ya ci gaba da karatu ta ce mashi ila'ayin ina za ka ya ce mata ila sa'idin a ta'allamu da ilm zan je wajen malam sa'idi ne don koyon karatu kamar yadda na saba ta ce masa ijlis u'allimuka ilma sa'idin duk karatun babana ina da shi zauna in koya maka anan amma duk da haka sa'idi ne musayyib bayan wani lokaci kankani sai ya kawo ziyara ya kawo ziyara da yawan lokaci sai sai bin musayyib ya kawo ziyara a wata wayar an ce ya aika ya zo mijin da ya zo ce ya wannan mutumin na gidanka sai ta yi lafiya lau masha Allah ba matsala saboda haka ya aika masu da kudi mai yawan gaske an ce dirhami dubu daya ya aika masu su ci gaba da rayuwa to ku kuma iyaye sai ku ce ba za ku sai da akuya ta ci maku danga ba kuma mai mutunci ne mai addini ne tana son shi yana son ta in kuka yana samu mafsada ne yawan gaske tunan al'amarin karatu bai kamata ya hana aure ba bai kamata ya hana aure ba akwai masu cewa abin da ya sa karatu zai hana aure saboda idan ana da aure aka hada da karatu karatun kan yiwuya amma wannan ba gaskiya bane wannan ba gaskiya bane wannan ba gaskiya bane saboda mu muna ganin ba wai a haƙƙin wasu ko labari ba mu akan kanmu bai hana komai ba sai alkhairi ma ya tsara sauki ma wajen karatu abdullahi bin nasu al'ulwan ya rubuta littafi ya sa mai suna a kabatu na tarnakokin aure a cikin littafin sai ya bayyana cewa da ya zo kan gaba dangane da karatu da aure sai ya ce shi ma da yana daga cikin masu tunanin cewa karatu ina ka haɗa shi da aure yana haifar da matsala amma da ya yi auren sai gane ba haka ba ya ga da kashi ɗaya bisa uku na lokacin shi gaba ɗaya yana cinyewa wajen yin abinci gyaran ɗaki wanki tufafi da sauransu tun da ya aure kai sai ya wurgar ya gaba a dalilin wannan gaban sai ya zama in yi tafi karatu kawai zai fuskanta a cikin laburare da aji in ya dawo kuma komai nashi a gida tsaf sai ya ce ina ma da tuntuni ne auren ba ma yanzu ba dalilin na biyu da suke kawowa dangane da matsalan karatu da aure shine wani sai ya ce to ai yanzu idan na aure ta to ni ba zai daukar nayin karatunta ba to gara an bari sai ta gama to maimakon kuma ne dabara shi ya nema abin yi ya roƙi Allah ya taimake shi ya ɗaukan ɗawainiyan karatu ko kuma ma ya sami yayin mana ya ce musu kun ga dai auren nan da ake so a yi ina so a yi amma matsalar ta yadda zan ɗauki ɗawainiyan karatu ne ban je iyayen kirki da ke da hali za su ce ba za su yadda a yi wannan auren kuma su taimaka su tallafa don a ci gaba da karatun ba saboda haka a taƙaice dai ko da yake karatu na daga dalilan da ke zama tarnaki to amma a hakika babu hujja a ciki kuma ku mata dole in maku nasiha ko abin ya fi shafa ba yanzu a duk cikin maza ɗari ko dai mu rage duk cikin maza hamsin namiji ɗaya ne zai ga wata da digiri ya ce yana santa ko ba ka bane saboda zai ga kamar ta fi ƙarfin shi zai ce ba zai iya ba ta zama matsala shi yasa ga suna suna ta yawo a kaduna har yawo ake da hotunansu a abuja ana yawo da hotunansu masallaci masallaci ko nan Zariya a lokacin da aka rika yawo da hotuna kai ko yanzu haliyan akwai hotuna a wasu wuraren in kuje na ko za ta kai nata sai a ba ta adireshin ai muna da labari ba mu sani ba ko an daina ko nan kulliyar shek Abubakar mahamudu Gumi akwai tsari na ba da hoto ko ba haka bane kun yi shiru ko. sannan akwai taro da wasu matasa suka yi shekara hudu da ya wuce a Abuja matasa ne yan boko irin yan bokon nan ma akida suka ce duk yarinya da ta kai shekara ashirin da biyar ta gota ko da wata ɗaya ne ba za su yi aurenta ba saboda ta mai tsufa ta fara zama sakon a wato ta fara zama ne za a ce ne a ayyukan da ba taɓa wurin ba ta yi zama don tsohuwa kawai sannan abin da ku sani ba shi ne bincike ma ya gano matan da suka jinkirta aure da shi da wuri ba suna samun matsalan haihuwa matsala suke samu wajen haihuwa saboda haka ya kamata iyaye ku ji da kyau ku san halin da ake ciki matsala ta uku wai sai a ce wannan yarinya ce wai ta yi kankanta yanzu shekaran ta goma sha shida a fara magana aure ta fi zaki talatin da shida ko ninkin sha shidan talatin da biyu ta zama tsomo motsa momo ai ya kamata a ce da ƙanƙantanta da sauran kuzarinta da karsashinta tana 'yan shekara nawa shekara sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai har ashirin hadda biyu hadda uku ma ka amma da ake da biyar abu ya yi nuni gaskiya dai wai akwai wani sabon kasuwa wata sabon kasuwa nan yan karfe a hanyar kaduna sai dai can kuma amma in ta so auren ba ta kori samari ba ne Allah ne bai kaddara za a daidaita ba to kuma wannan daban wannan daban Allah kuma zai taimake ta Allah zai taimake ta ta samu nagari wanda ya dace amma aka kawai ganin daman kanta ka biri da sanabe da kinibiri to sai ta samu jaraba an ba ta sa'a ba akwai yan mata biyu da na sani sun yi digiri har da bayan shekara bakwai ba miji har umra sun tafi suka roƙi Allah sa miji ba miji akwai matar da na sani shekara ashirin da waɗan wani abu kaɗan ko kuma shekara dai kamar goma sha bakwai sha takwas da ya wuce ita ce ta biya kuɗin sadakin ta sai akwati mai tayan kuma ita ta matsa an sa bikin wata shida ta yi ta roƙo a dawo da shi wata biyu saboda ta gama karatu tana aikin nas ta zama babban nas ba miji ba ma wanda ya zo ce cikanki balle ma ta tsammuru musamman shi balle ta dan kafa ido ba kowa an bar ta kawai ta cikanta akwai su da yawa wallahi tallahi akwai su da yawa ko ba ruwan aljani ba ainihin masu ta samu ko sihiri ba ba komai ba ruwan aljani kada dauki alatar aljani ba ruwan aljani ita ce dai aljana to don haka a takaice da nake cewa shine auren wuri na da fa'ida amma akwai abubuwan da ke kawo tarnaki ga auren wurin kuma na gaya mana cewa lallai lallai akwai hadari in wannan tarnakin muka yi da shi abu na ƙarshe da ke kawo tarnakin aure a yanzu auren wuri shine abin da ya shafi kawanin dokoki da ake ƙoƙarin kafawa da kuma kururuwa ta shedan da yake samu ta hanyar kafafen watsa labarai dangane da cewa auren wuri yana kawo cutar yoyon fitsari auren wuri na kawo kaza duk ƙarya ne duk ƙarya ne babu dalili ko ɗaya ko daidai da kan kuda babu akwai binciken da uwa ya uwaye a kano da ɗan daɗewa yau a kan yoyon fitsari da abin da ke sababa shi a cikin binciken ya gano cewa waɗanda suka kamuwa da yan fitsari 'yan shekara 25 ne zuwa 45 su suka fi yawa ɗan shekara 25 da suka ka'idar da ake ta kurutu cewa a bari a kai ba ba cika ba amma kuma yi gaba yawan yawan fitsari guda nawa ne aka gani masu yawan fitsari 'yan shekara 14 zuwa 20 guda nawa suna da yawa ashe kenan wannan ba gaskiya bane abin da ake faɗi dokoki da ake kawa kamar wannan tsinanniyar dokan da aka kawo kuma da ake so a tursasa ta akan musulmi cewa duk wanda ya aurar da yarsa kafin ta kai shekara goma sha takwas idan ya aurar da ita to za a mai hukunci za a ɗaure shi ko kuma ya biya tara na dubu ɗari biyar ko kuma a haɗa mai da ɗauri da kuma tara in dai har wanda ya aure ta ya riga ya tare da ita ya sadu da ita to a yayin da suke hana auren wuri ba wanda ke magana a kan nan wuri ko akwai to shi yasa idan aka ƙi auren wuri akwai matsaloli guda biyar da za su addabi al'umma matsala ta farko matasa maza da mata za su shiga cikin abubuwan da Allah ya haramta a nan kaduna an samu baya can ba shekaru masu yawan gaske ba mutum ne ya zo tashi zai canza gari da shi da iyalinsa gaba daya da aka zama kwashe kaya aka tafi sai aka zo ɗakin 'ya'yansa 'yan mata 'yan jami'a sai aka tarar da al'auran maza ta roba wadda take amfani da lantarki abin da aka tarar kenan al'auran namiji ta roba mai amfani da wutan lantarki me suke yi da wannan lalata fasikanci ‘yan mata nawa aka samu suna yin fasikanci da sauran ‘yan mata ‘yan uwansu a dalilin me suna son aure ba su samu damari ba sha'awa ta addabe za ta kashe su sai su nemi hanya ta biyan bukatansu? idan ba auren wuri ba to tabbas za a yi lalatan wuri na biyu dalilin rashin auren wuri ana yawan samun cututtuka daban-daban ba kawai cututtuka na zahiri masu rugurguza gaɓuɓɓa ba cututtuka ma da suke da alaƙa da ɗabi'a akwai macen da aka same ta ba ta da lafiya duk wani irin test test da ake na an yi an gama amma ba ta warke ba a ƙarshe Allah ya taimaki likitan likitan ya taimaki likitan sai wani nazari sai ya ce mata ke kina da aure ta ce ba ta da shi ya ce wallahi ki je ki aure ai tun da ta yi aure da wata ɗaya dama ya ce bayan auren da wata ɗaya ko biyu ta dawo da ta je ta ce masa wallahi duk rashin lafiyanta ya kare ba sauran ko ɗaya. al'amradun nafsiya hatta masana likitanci sun tabbatar da cewa rashin aure na kawo shi wata guguwa ce wata irin hauka da ke shiga cikin kwakwalwa a dalilin rashin aure kwaran wuri ɗan mata ku huta na uku don mutumin da bai auren wuri ba lafiyar sama da gajiya ce wannan likitanci ma ya tabbatar da haka lafiyar sa gajiya amma sai aka samu kuma wasu likitoci saboda kururuwan shaidan da ke zama daga amurka da ingila yanzu suke cewa auren wuri na da aibi tare da cewa iyayensu mata wurin wuri suka yi aka haife suka zama likitoci yau amma suna surutu matsala ta hudu ana samun rauni wajen adadin yaya jinsin dan adam ya samu matsala don ba aure mai rubar yaya da yawa mu ba so muke mata ku aure ko wace ta yaya talatin don kuma komai mun yi ibada ta sabawa ba yahude mun bata ma da yahudu rai ko ba komai kuma in da ka haihu dai nan ai mun san da ahli sunna ne dan salafiya sai addini kawai da yaki da bid'a matsala ta biyar in dai ba a yi aure da wuri ba to za a sami yanayi na ko da ma an samu haihuwar wanda yakan yi karanci in dai shekarun sun yawa kafin auren sai da inda mata ta fasa fasikanci kafin aure amma in dai bata taba yi ba ko bata aure ba ta kin shekara 27 zuwa 30 ko fiye da haka to kuma haihuwa sai baba ta gani sai baba ya gani to a irin wannan ko ta haihu saboda tazarar da ke tsakaninta da yayan a shekaru tarbiya kan mata wahala to yanzu shin tambayar da zan mako ita ce don Allah auren wuri ya kamata a yi ko auren jinkiri Allah ya ba ku ikon yi iyaye mata Allah ya ba ku ikon auren da 'ya'yanku da wuri daga ƙarshe gaba ɗaya ya kamata in gaya muku ƙididdiga da lissafi da aka yi na matsalolin da rashin auren wuri ke haifarwa a wasu ƙasashen ba ma Najeriya ba inda ma suke da wasu sun ci gaba amma ci gaba ya yaƙi rijiya kana ƙara ci gaba kana ƙara shiga halaka kun bincike a ƙasar amurka ya tabbata cewa kashi hamsin bisa ɗari kashi hamsin bisa ɗari na zina da ake yi gaba ɗaya a ƙasar amurka tsakanin 'yan mata ne da samari wanda suke da ƙananan shekaru shekaru sha hudu sha biyar zuwa ashirin da biyar kashi talatin da biyar na 'yan mata da ke shekara goma sha bakwai duk ana yin wata fyaɗe kashi talatin da biyar bisa ɗari na duk 'yan matan da ke amurka waɗanda suke da shekara sha bakwai zuwa ƙasa to an taɓa mata fyaɗe kun ga an hana wurin wuri amma ga shi fyaɗe ana ma 'yan wuri kashi goma sha biyu bisa ɗari na 'yan matan da ke tsakanin shekara goma sha hudu to an taɓa matsa masu suna ƙanana an masu ko ƙwaƙwale ko kuma an sa'ad da su da ƙarfin tsiya suna yan ƙanana amurka ba shugabar wayewa kashi hamsin bisa ɗari na duk masu cutan ƙanjamau gaba ɗayansu a amurka kashi hamsin bisa ɗari to tsakanin samari ne da yan mata samari da yan mata da basu aure ba a tsakanin su aka fi samun cutar kanjamau kashi 50 duk masu kanjamau ne ma'ana kashi 50 duk 100 na masu cutar kanjamau to dukkan su waɗanda ba su aure bane ma saboda sun kankanta tana shekara 16 17 ya za ta aure ba ta gama jami'a ba sai kuma ta zo ta je ne kashi bakwai bisa ɗari na 'yan matan da ke shekara goma sha biyu shekarar da idan ta aka aurar da mace a za a ga cewa an aure yanzu da wuri matuka ko to 'yan matan da ke shekara goma sha biyu kashi bakwai bisa ɗari nasu duk sun taɓa yin zina ɗan shekara sha biyu amma sun taɓa zina kashi casa'in bisa ɗari na karuwai a amurka kashi casa'in bisa ɗari na dukkan karuwan da ke amurka sun zama karuwai ne saboda ɓata su da aka yi tun suna ƙanana sannan gano cewa mafi yawancin waɗanda ke karuwanci suna fara karuwanci ne daga shekara goma sha biyu zuwa shekara goma sha hudu na rayuwarsu daga nan suke fara karuwanci binciken bai tsaya nan ba aka ce adadin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin dukkansu na mata kenan mata miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin duk suna yin cikin shege kowace shekara sannan a cikin wannan adadi dubu ɗari biyar daga cikin matan suna zubar da cikinsu kun za a samu dubu ɗari bakwai da hamsin kenan shegu a shekara guda shi yasa ma binciken da aka yi a shekara ta dubu ɗaya da kamar yadda mujallar da'awa ta ranar ashirin ga watan goma sha biyu shekara ta dubu sha ɗaya a hijira ta zo da bayanai masu tada hankali ta yi ƙididdiga ne a kan 'ya'yan zina na ƙasashen turai aka gano cewa kashe hamsin bisa ɗari na dukkan 'ya'yan da ke sweden ƙasar sweden a shekara ta 1989 shegu ne ƙasar denmark tana da kashe 46 bisa 100 ƙasar faransa tana da kashe 28 bisa 100 na waɗanda aka haifa a shekara ta 1989 duk shegu ne ƙasar amurka na da kashe 27 ƙasar scotland tana da kashe 25 ƙasar finland tana da kashe 20 ƙasar australia tana da kashi goma sha tara ƙasar canada tana da kashi goma sha tara ita ma ƙasar ireland tana da kashi goma sha takwas ƙasar germany tana da kashi goma ƙasar italy tana da kashi takwas bisa ɗari na 'ya'yan da aka haifa a wannan shekarar dukkan sa matsayin shegu ne ba a cikin aure aka haife su ba to amma tun ma kafin nan akwai wata mujalla da ake kira woman's on da ake yin ta a burtaniya ingila kenan shekara ta 1988 wannan mujallar ta buga cewa kashi ɗaya bisa shida na dukkan 'ya'yan da aka haifa a ƙasar britain ƙasar britain gaba ɗaya ingila kenan kakaɓinsu shegu ne sannan kashi biyu bisa biyar na dukkan 'yan matan da ke kwaleji 'yan matan da ke kwaleji dukkansu kashi biyu bisa biyar a wannan shekarar sun taɓa zina to an ƙi auren wuri amma an yi zinan wuri ba ma ba da don haka 'yan mata a hirɗinku samari a hirɗinsu in dai an samu manomi an yadda da aƙidarsa an yadda da addininsa kuma zai iya ɗaukan a auren don Allah a a rage kwaɗayi da buri a roƙi Allah ya sa albarka akwai da dama waɗanda ba su da komai suka yi aure amma kuma Allah ya azabta su in ya kunu fukara yughnihumullahu min fadlihi don haka ai auren nan yana da fa'ida kuma a nisanci kiraye-kiraye da kururuwar shaidan da kasashen da ba sa san Allah da manzan Allah ba su san addinin musulunci da musulmi suke ta kafin watsa labarai talabijin, rediyo jarida mujalla da sauransu har ma wasannin kwaikwayo ake yi duniyan matasa duniyar kaza kaza garin mun je mu duk dai saboda iya shege saboda zalunci saboda kiyayya da addinin musulunci domin an san in aka ɓata lamarin aure wallahi duk al'amarin al'umma na ya lalace in ku mata kuka lalace al'umma ta lalace gaba daya to muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mana ku mu ma ya tsare mana wato ya tsare maku mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kyautata tarbiyyar kawunan mu Allah ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi ya sa mu dace ya kuma taimake mu wajen tsayawa tsayin daka akan bin Allah tabaraka wa ta'ala bisa karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina son tsaya nan saboda na tsawaita shi awa ɗaya kenan da rabi daidai ina magana da haka ina roƙon Allah ya karbi mu ibadun da muke a wannan wata Allah ta'ala ya amsa mana garin zamu bayan watan ma dai duk Allah ya amsa mana Allah ya tabbatar da mu akan daidai ya kare mu da lafiya da zama lafiya da kuma kuzari da karsashi na taimakon addinin Allah abubuwan da na faɗi daidai daga Allah ne Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da su abubuwan da na kuskure daga gare ni ne saboda karancin ilimi kuma daga shaidan ba ruwan Allah da manzo Allah da kurakurai na na roƙo Allah ya yafe mani da ya yafe maku ya ba mu ikon gano kurakuran dan mu gyara wa subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Allah ya saka da wani ai ba da tarihi ko ko domin na san ya da ya kai su da fatan mu da mu da malam Allah gama mu cikin duniya mai